عليكم عذاب يوم عظيم annabi nuhu salatu zuwa da na yi sai ce ya tsawon ya ku mutane ƙwabudu na makabota wa Allah shi kadai babu abokin tarayya da shi malakun mana ba ku da wani abin bauta gaibu wanda ba shi ba wato ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ala? wasu abubuwan bauta wato ba na gaskiya ba ne Allah shi ne abin bauta na gaskiya kuma in ni a ba a ni ina ji muku tsoro idan kuka saba mu wannan ina ji muku tsoron azabar yawon alima azabar yi ne girma wato ranar lahira kalin mazaba قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال mutane san su wanda suka ce gaggawa yi magana ba su bari talakawa suka yi magana ba da malau manyan mutane daga cikin mutane inna lana raka fi dalalin mubin mu lalle muna ganin ka tana cikin fata bayanan kusan shi wanda Allah ya ce maka ya ba shi girman duniya wani lokaci ganin ya kai a wajen da musuluncin ma wato duk ya karanta komi da komi saboda haka kamin komi sai suka yi sauri suka ce mai kai halakaki kai kuma muna ganin ka cikin halaka wanda a bayyana kun ga kamata ya yi bari wanda ya sani shi magana amma idan mutum na da wadatar duniya kun ba taimakon Allah ya samu idan yana da wadatar duniya zai ga kuma komi da komi ma wanda ya zama babba a nan duniya ya kamata ko ga addini ya ce shi ya saboda haka shi yasa suka yi gaggawa suka ce mu ba Allah ya kawai Allah ya Allah ya قوم ليس بي wato shi mai wa'adi haka yake kamar barbudo na inda aka yi shara kwakwa ta shara ta yi kokari ya kai kowa kun ga idan kana mai wa'azi wanda sai iya ci maka mutunci inda ba wa'azi ya ce wani ya face ka kana faci ne wani ya face ka ba faci ne za ka yi ba ma ka shi za ka yi kasa ka sace waya to amma da ka san mai wa'azi to sai ka ga har da wanda bai kai kowa bai na faci saboda in ka san mai wa'azi ka ga dole ka yi hankuri da wasu abubuwa to shi sa nuhu a zamani ne shi ya yi kowa daraja a cikin halittun da Allah ya a duniya amma duk da haka nan kun ji yadda waɗanda mutane da ba ko mutanen kwarai ba suka ce mai mu muna ganin ka halakakke kake kuma halaka bayanan na kala ya ce ya kauna ya ko mutane na ya da lalatun ni ba ni da halaka ko da fara ɗaya ko da da lalatun halaka fara ɗaya ba ni da ita walakin ni rasulun rabbi rabbil alamin sai dai ni manzo nake daga Allah ubangijin ta ne Allah ya aiko ni wannan aiki da kuka ga na rona ina gaya muku Allah ya aiko ni shi kun ga wanda Allah ya aiko ko bai yi waye buji wanda ya buga sai Allah ya ce kara kun ga annabi an bace su an kore su an kakkashe wasu daga cikin su amma duk ba su rama ba sai da Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulm sai da Allah ya ce an ba da izini ga waɗannan da aka yaka su rama don an zalunce sannan annabi ya ce to ku dauki makamai amma in ba a ce ba ba za su rama ba ko ko da an yi musu duk abin da an kai musu ba za su rama ba saboda haka ya ce ni manzo nake daga Allah ubangijin talibai sun da ko manzo Allah nake kun ga wato ba zan abin nan ba zan yi faɗa da su ba أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنفع لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي أنا يرمك الله وبنجي لكم كما إني ni saƙon Allah ne ka yi a gare ku kuma ina muku nasiha wa alamin Allah ma la la ni na sani daga Allah abinda ba ku sani wato na san abinda ba ku sani saboda haka ni ka ta in yi da sako daga Allah zuwa gari, to ya ci gaba awa ajabtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum shirakun.

ala rajulin minkum daga bakin wani mutum guda daga cikin ku yan zira kun shi muku gargadi wala alla wala tattaku don ku takawa wala allakum na don a tausaya muku yanzu wannan abin mamaki na gare ku ba abin mamaki ba amma mutanen ba su shiryo ba fa da buhu فكذبوه فأنجيناه والذين معه بالفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين kan rabo sun ka faruta da kai abinan da kari da yaji suka tare ta annabi nuhu suka ce abin da ya zo da shi karya ne kuma sun kai niyan su halaka shi sun kai niyan su kashe shi an je na hoto muka tsirar da shi wallazi na ma'ahu da wayan nan da tare da shi su da fulki cikin jirgi ba ga rakanan lazina kazzabu bi na mun ka noce wayan nan da suka ta da ayoyin wayan nan da suka ta da ayoyin mun ka noce su cikin ruwa kusan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya daɗe duniya kwarai da gaske har shekara dubu da da shekara sittin shekara ce dubu da shekara sittin amma lokacin daɗewa aka yi nuhu yaro lokacin daɗewa aka yi duniya ba tsoho ba ne eh, lokaci na da aka daɗewa duniya sannan yana cikin lokutan da Ali bin Hussein ka cewa walau ishta alfan summa alfaini ba'da da kara ya shekara dubu an ka ƙara maka dubu biyu bayan ta to lokacin na ana shekara dubu uku saboda haka kun ga dan shekara dubu ɗaya shekara sittin yaro na da shekara dubu uku yaro na wannan shi yasa annabi nuhu ya yi taurin hushi ya yi addu'a ya ce Allah ya kashe kowa da kowa ya rika magana yana addu'a kaɗan kaɗan an nima galubin fantasy an nima galubin fantasy ba amma daga ƙarshe sai ya wuce nan ya ce la ta zara adal adali na kafin da yara duk mutum guda wanda a mai zaman kasa wato kayiri wanda cutar na ga gida ko guda ka bari ka kashe kowa da kowa Allah ya ce to ma an shi addu'a sai Allah ya aiko abin nan ruwan duba ne ta kalma wa al'amarin kada ta gira sai ruwa ya haɗu bisa ga al'amarin da aka kaddara sama ta sako ruwa ƙasa ta sako ruwa sai aka noce waɗannan mutanen nashi gaba ɗaya shi na Allah ya ce fa an je na sai muka tsirar da shi a. wallazi na hudu shi da waɗanda a tare da shi fulfulki cikin jirgi wa na kanan ladina a bi ayatina kuma muka noce waɗannan da suka kare ta da ayoyinmu. inna wan kanu kaman amina su sun kasance mutane na wato makahi abinda aka ni da mutane makahi mutanen da basira ba ta unhwanin ko da an kawo musu abin da ya kamata su yi basira ba za su yi ba shi yasa Allah yake musu mutane makai kun gani lokacin da abin da na Nuhu ya taho suna da kari suna ya Nuhu kada jadal tana ba aka tarka na. ba ce na bi mata iduna in kunta min sadiki kun ga suna magana da kari kamar su wasu tsayani amma kun gani a hankali a kwana a tashi Nuhu yana ta hankuri kun ga Allah ya noce su cikin ruwa saboda haka in dai abin da in dai gaskiya ta ce za ka yi faɗa da ita ko ɗan izala kake kace za ka yi faɗa da gaskiya to an kai ƙarshen izalarka ko ɗan izala to kace za ka yi faɗa da gaskiya to izalarka an kai ƙarshen ta kwana biyu abin nan har da makiyin ka sai ya ga tausa wannan sha'anin abin nan gaskiya ke ita gaskiya wa duk wanda ya saba mata Allah na saba mai komi kiri ne fa saba ma gaskiya Allah na saba saboda haka duk abin da kuke yi in kuka gane gaskiya ku kokari ku tsaya bisa gare ta Abin da kuka gane ba gaskiya na ba kuma kun samu kan kubita kuma gashi ba gaskiya na ba kokari ku yi ta roƙon Allah tuba ku yi ta roƙo ne gafara ku ta roƙo ne gafara idan zunubi yayi yawa idan zunubi yayi yawa tuba da istighfari suna magani ne istighfari abin da na istighfari fara sa'in yana sa Allah ya gafarta wa mutum dukkan zunubi fara saba'in kawai yana sa a gawata mutum dukan gudu fara saba'in kawai to balle mutum ya yi da yawa da isa gabari ibada ce babba saboda haka ku yawaita isa gabari musamman yanzu azumi na muke ciki a yawaita isa gabari a yawaita tuba ga ayyukan da ake aikatawa kuma a yawaita ayyuka alheri daban-daban wannan shi ka sa Allah ya gafarta wa mutum idan ya gane yana bisa ga wani aiki ya tabbatar da aiki da kyau amma ya kasa bari to wannan hanya ita ce hanya ta zai bi sadaka yawaita sadaka yana cikin abin da ka ka gaggawa kashe zunubi komi yawa ne komi yawa ne a sadaka tu bi'o a kamar da bi'ul ulma'a ma'un nara sadaka tana kashewar zunubai kamar da bi'ul ulma'un nara kamar wanda ruwa yake kashe wuta haka sadaka take kashewa zunubi ko miyawa ne wa sadaka to, sadaqatu ga ugadabar rabbi kuma sadaka in rabbu yayi fushi da mutane idan sun kai sadaka Allah na hucewa sai tun nan gare kuka je ana yi kasaga ba a ce muna da sarakuna ko muna da shugabanni na ƙasa ko na jiha wa'anda adda imanin da ya kamata ba wata wahala ta ba sanarwa ɗaya za su basuwa su ce a yi abin nan a yi sadaka da sun ce a yi sadaka kwana biyu Allah zai gwata litinin kwana biyu don hushi na in ka azaba da hushi na Allah ya yi ka azaba hushi na Allah ya yi don yana son kare maka azaba to amma da zaran ka ga ya kawo maka azaba to ya yi hankuri da kai wa katin ma hankuri na yi sai ce a same ka ya yi ta bugu to idan ka yi sadaka sadaka na kashe hushi na yi sai ya huce ko gobe ko jibi duk wanda wani abu ya dama daga cikin ku ya ɗauki irin waɗannan matakai ya gani da ya ɗauke su Allah na kawo mai maita, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah shi kawo mana maita ga dukkan damuwa wa ila adi وإلى آتنا kawo mota. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون kun gani yanzu kamar yanzu a ce Allah ya taimake mu a kowane za a yi sanawa ta ce ga kowa daga cikin mu duk wanda an ga yanzu ba da sadaka murtala guda a haɗa su a tambayi juna in an ka haɗa su a tambaye juna wane shi ya ku kuri nawa a kushi ya ku marayi na a kushi ya ku wa'anda babansu ya rasu sana yan kanana kowa sai ya faɗi wa'anda a shi ya su sai a hahaɗa sai an ka hahaɗa a dibi wa'annan mutane a yi musu abin da ya kamata kuma abin mamaki ko wani abu da ya auku garin gaba ku sani ba wato wata hikima ta taso nan ga hanyar ta lokacin nan ana ta tare abin nan mata ana ta abin da aka so da suwa masu kuke haka nan malam wasu mutane suka ɗaukan kansu, suka nemi yara da manya wanda adda kuɗi ya taimaka da kuɗi wanda bai da kuɗi in saba gare in tahin hannu guda ta ya kawo ka kilifa gare ka waɗanda ba kasawa ka kawo dan kwali a kawo an ka kawo an ka binciki tsohin garin ga an ka aika musu ga wata guda ba a yi ba duk wanda sun kusan mutanen nan sun gane su an buga musu in kuma an yi binan kabe da su sun kame ke su shi sadaka sadaka ta ba wani abu na ba gyara ɗaya na son kai sadaka ba ko da tsahi ba gyara ɗaya na son kai ta nan da na Allah subhanahu wata'ala yawa mutane magani saboda haka ita sadaka wato tana da muhimmanci kwarai da gaske illa dai waya gare ta amma tana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai waya gare ta saboda haka a yawaita sadaka duk wanda ya samu abin da ya fanna mai da shi sadaka shi gari ko da abin da ya fanna mai da abin da ya ka tsoro cikin ku yayi sadaka shi gari da yayi sadaka nan yanzu yana ganin abin nan yana ganin mai ta Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wai la'adin adin asabun huda ka ambata zuwa ga adawa mun aika musu dan uwansu annabi hudu annabi hudu ya tashi cikin jama'a ta wa'anda an kai bai cikin su kuma ya rayu cikin su sai ce ya kaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba afala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ba kun ga magana ta yi bata saba maganar na gaba ne annabi nuhu ba ba saba mu abin da annabi nuhu ya faɗa ba bari annabi nuhu ya faɗa shi ma haka ya faɗa qala mala'u alladhina kafaru قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين wato duk inda an ka tawo da sha'anin gaskiya su almalawar nan suna ta sauri su fada da ita. Kalar malawar mayan mutanen nan nashi allazi na kabar da sun kai yi yin mai cikin mutane sai suka ce in na lana raka mu lalle muna ganin ka wato kai annabi annabi hudu muna ganin ka fi safahatin kana cikin jahilci safaha wato jahilci ko kuma wauta kana cikin jahilci ko kuma kana cikin wauta kai wawa ne wato wato kaiwawa kake eh, muna ganin ka cikin wautawa shi ba wa inna lana dhunnuka ta al na mu muna da tonka tana cikin makaryaci wato kai makaryaci ne kun gani suna so su ce mai makaryaci amma in sun kace mai makaryaci to jama'a za su karyata saboda bai taba karya ba saboda haka suka ce zato makai muna zaton ka tana cikin makaryaci ba su ce makareci kake ba muna zaton ka tana cikin makareci sai sun ka ce makareci na kai tsaye wato ba a yadda da su za ka suka ce zato suka yana cikin makareci kala ya kawai ya يا قوم ليس بي سبعة ولكن رسول kala ya العالمين ya يا ya kuma قوم na laifin. ka ba ni ba ni da wauta ba wawa nake ba ne ba ni da jahilci ba jahili nake ba Allah ku je wannan suna da suka je wa da suka ce yan jeka wato irin zagin ga na yan jega wato zagi na wanda bai da daɗi kun ji ya kasa hankuri ce kai ba wawa nake ba babu wata ko guda gari ne, saboda a ce maka wawa abin nan bai da daɗi ba ya ce maka dan abin nan bai da daɗi saboda haka sun hankuri annabin ga ya kasa ce kada ya kauri ya ku mutane na da sabi ba haka da ni wata ko fara guda ban ba walakin ni rasulun sai dai ni manzo nake na rabbul alamin daga Allah ubangiji ta kun ga kamar da yan uwa ne suka wada shi ma haka ko faɗa sai goko أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالة ربي ina iyar muku da sabon Allah Ubangiji wato abin da nake gaya muku sako na wanda Allah ya aiki ni shi ne da aiki ni wa ana lakum nasihu ni mai nasiha nake gare ku aminin kuma amintacci yawa jintu أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا واذكروا آلاء الله لعلكم tuflihun kuna mamaki an ja na rabbi don wa'azi ya zo muku daga ku a larajulun minkum da hannun wani mutum guda kuna mamaki wanda in na wani gari haka sai ya samu zuwa duwatsu dukin da ya kowane ke da kafi shi a Allah in ya sai garin da na ya ga wani dukin da ya bi shi sai zo kowane ga Allah da ya daɗe yana bauta shi yi da shi da kyau na mai kyau wannan mushakai ke na haka suke ko yanzu wanda a haka ni an mamakin ko an ce wanga mutum na aiko shi an kai ba ma shi a Allah ba ku wanda ya ce duke Allah na ko ce an kama sunan ga Allah na Allah mutum bai yi Allah duki ba ba sai ɗan sako na ko ko shi an kai ɗan sako na da haka warkuru ku tuna irga alakun kulafa a lokacin da ya sanya ku alibobi in ba da kawai nurin bayan mutanen nuhu sun wuce kusan mutanen annabi nuhu bayan an kashe su sannan na an kai mutanen annabi hudu saboda a annabi nuhu kun san duka waɗanda an ka bari da su wuce mutum tamanin da wani abu ba kowa da kowa nuhu ya yi a kashe Allah ya ce ya anshi addu'a a kashe mai kowa da kowa wanda duk eh, abin nan da nuhu ba a kashe da shi to kun ga sai da an kashe kowa da kowa to daga baya yan mutanen nan da a cikin jirgi su tamanin da shida ɗin daga baya sai sun ka haihu kuma sun ka yawa sai an ka haihu a nan hukunci shi na yaka gaya masa ku tuna bayan a abin na irbi alakun kulaba lokacin da Allah ya kula ku da zama halifofi min ba da kawai nuhin bayan mutanen nuhu wa za da kun zai kalke basa kuma ya kara muku gema ga halitta saboda adawa mutane na masu ƙarfi to ada an ci yaro ɗan ƙarami yaka wanda bai girma ba idan ya sha iska kawai sai ya daji shi wa itace shi kasara tara abi da kai ne ya ɗauro su ya kawo ya aje garin misira kowa su ya na sai an yi wata uku su kare ba tirela nawa za ta doko yaro dan karami wa kowa sai bata ko sai ya haita ba ya yi daji kowa sai bata ko sai ya haita ba gashi ya yi itace ya aji garin misira kowa su zai tuna sai an wata uku su kare kuma kowa bai azo shi ba shi ya ɗauko a jini kun ga mutane na masu girman jiki masu karfin jiki kuma wanda inda ka ji kari da waya babu girma wurin inda ka ji kari hitina kawa ruwa ko babu girma a cewa da madakini na amma in ka ji an ce wani akwai ƙarfi duwa na babbana Rodon shi ne Allah ya bayanu wata ala ya ce wa za da kun da kan ya kara muku girma ga halitta wadkuru ala Allah ku tuna da waɗannan ni'imomi na Allah la Allah ku tubu da don ku yi da an babbaro ana tunatar da su suna da wannan ni'ima don su samu babbar saboda in Allah ya yi maka ni'ima kan gane ya yi ma kuma kai yadda ba zai kara maka da yi shakatu la da lakum saboda haka shi na aka tuna musu su suna da wannan don su rafanta a cikin rayuwarsu ta duniya. Amin. ذكرى لنعبد الله وحده وذكر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا متى نمشي قولك يا آية يا shi mallam ne ka sani wai da kuma matsa mana da nasiya da hajeta na kana ni ka taho mana lina abdullah wa da hu wai tambaya su kai sannan su ka amsa da za su bashi shin ka taho mana na don mu bautawa Allah shi kadai wani zara ma ka ne abu da aba'una mu daina bautawa abinda babanni mu ka bautawa ya ce eh abinda ya kawo ni ke suka ce san da sani ba mu ba a ce na bai mata idona duk azabar da kai mana alƙawari sai ka kawo ta in kunta min sadiqin in kan ka kasance cikin masu gaskiya kun ga sai da sun ka tambaya Sun ka faɗa musu suka ce to yanzu ya san da sani ba su yi shi ko da sun ka kace ya a azaba yaro na matashi ce an gama kada wa ka alaikum قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب أتجادلونني في أسماء

an gama kun san su annabawa wato sun rika Allah kwarai da saboda haka Allah ya rika su kwarewa da sun ta shi annabawa sun rika Allah kwarai don haka Allah ya rika su kuma gobe mutum ya rika Allah kwarai da gaske Allah bai rika shi annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam wa ma yazala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu wa idza ahbabtu kuntu sam'ahu ya yasma'u wa basara ya yasma'u wa rage da yallati yamshi biya wa yadda wallati yamshi biya wala in fa'alani la uwatiyanna wala in sa'adani la uizanna idan ko yanzu mutum ya kakkaɓe kowa ya koma ga Allah ya rika ibada da kyau ya kama ibada sai da kyau tsakani da Allah babu wasa ya kaɗaita Allah da kyau Allah ya ce na rance da Allah in ya roƙe ni na bashi ba wai lalura sai ba duk wanda aka ringa iya so da lura ya ci Allah ya mai Allah ke na ranci da Allah sai na ne inda ya mutu kuma kowane na ko ba ko sai ya ce mai ne dan shi rija sai wuri yai ta ashe ni. to haka Allah yake subhanahu wata'ala to annabawa sun yanke da kowa zuwa gare shi saboda haka sun kace a kawo azaba yake azaba kuka zo suka ce eh. yace an gama yaro na bai tsaya wani digiri na ce an gama kada wa ka da kuma yi rijsun hakika azaba ta sauka daga ta auku gare ku daga Allah ubangiji wa gada da hushi sannan ya komo yana ta faɗa shi ta ta jaji nuna ni ni kuka ji dali din idan kun gana kyale ku kuna ji dali din ni bi a sama'in ga sunayen banza haka na abin bautar ku kamar tumuwa antum wanda ku kun ka dana mata suna wa aba'ukum da babanin ku kun ka dana mata suna Allah ba Allah ta ba kun kuma tsara mata suna Allah ma nazala Allah bi amin sulta Allah bai saukar da hujja ko da hakan ta ba kan waɗanda abubuwa ku dawo kuna jayayya da ni wanta gudu ku sai ku jira azaba ga tanan yi ni ma aku mina muntari ni ina tare da ku cikin masu bira ya koma ke yi tunga ko kika koma ke yi sun kai tunga kiga azaba ta da azaba ta tawo fa an je nawo fa an وسننا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Raba ta fi wa na dubu da na zaune jama'a ya tara mutane ne waɗanda sun ya Wasan ko ba komi zama kusa ga mutumin kirki yana sa Allah ya tsare ka daga fushi ne. in Allah na son ka to duk wanda ya matso kusa gare ka Allah na so saboda haka ce mutane ne duk ku dawo na inal jibran ga azaba nan ta sai ga azaba ta kawo an je na ba Allah ce mun ka tsirar da shi shi ba walladina ma'ahu shi da wa'annan da asara da shi da min minna da rahama daga wurin da rahaman mu mun ka tsirar da shi mun ka tsirar da musulmin da asara da shi wa qada'ana kan da kadzabu a ayatina mun ka tumbuke mun ka tafi wato bayan waɗannan da suka karanta da ayoyi mun ka kashe huwaye mun ka kashe ɗi'a mun ka kashe jikoki mun ka kashe kowa da kowa wa ma kanu mu'minina ba su kasance suna imani da dalilin da ya sa mun kai musu azaba kun ga yadda al'amarin mutane a na buhudu ya kasance kun gani idan kuka bi kuna jin su hada tambaya su kai ta kalu a ji ita na da na abu da Allah wa nazara ma kana ya abu da aba'una ko ake na bai mata idan an kwata ni. kun ga ganin suka su masu mulki na da sojojinsu da 'yan sandan da gwamnatin su cikakka amma duk da haka da sun kasaba ma Allah kun ga sunan sun zama labari saboda haka duk kake da ƙari kuka yadda ka saba ma Allah in ka saba mai ka saba mai cikin tsoro ba an ce mutum bai sabo ba duk mutum kullu bani adama ka sabo ba cewa an kai mutum bai sabo ba mutum yana sabo amma ka zan cikin sauna in ka san ka saba mai to ka zuciya ka da razana ji tsoro ne ka riƙa roƙo ne gafara ka riƙa neman tuba ga shi to bai taɓa sai ya san kaya da cewa shi a Allah idan ɗan Adamu ya aikata aiki na zunubi ya tuba ma Allah ya ce Allahumma gafirli sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bawa na ya aikata zunubi ya san bai da mai gafara in ba shi ba sai Allah ya tsari sai ai haka nan sau uku dan Adamu duk ya gane sabo na ya kai sai yayi nadama ya yi zuciya ta razana sannan da ƙarshe Allah ya ce na Adamu na gafarta maka kuma ka ce ka aikata duk abin da ka aikata in dai wannan aƙida ka ce to na gafarta maka da wuri don ya san da ka gane duk kana nadama Duk ka gane duk kana nadama to abin da an matsala ka sa ta wurin kai kana aikata aikin sabo ka ce ba sabo na ko ka ita an matsala yanzu jarin kana karewa yanzu jarin kana karewa yanzu lahiya kana kucewa yanzu mota kana lalace ka kasa gyaranta yanzu ba shi na hawan kana sako. ka san sabo na ko ka ce ba shi na kamar shi da ni kai mai nadama duk mutum gajiyayye na kai ka kake kai ma Allah ya kaddare ka da wannan hanya to kai nadama kuma kai niyyar tuba ko yaushe kai niyyar barin abin kai ta roƙo ne ya taimaka maka kaga ba zai maka azaba ba amma kana sabo kuma kana cewa kana ta fada kana cewa a wa sabo na ka san sabo na kuma yanzu har kaga da ya shaki ke misali kuma mutum shi ta fada kuma tsakani da Allah ya sa abin nan mai tafi ya sani wannan shi ta ne amma mutum ko gwangwani ɗari ya shaƙe gari ne cikin zuciya dai ya san sabo na ne yana roƙo ne ya raba shi da wannan abin sai mai azaba don ya san mutum nan kuma ya san mutumin da ya yi ya san ya yi laifi kuma ya dawo gare shi kuma mai azaba amma kai kuma kace ba a magana kai sako kuma kace ba a magana kuma kace sabon ga halanna bai gari ga gaskiya abinda da yawa mutane ba su gane ba ne sai ka ji wasu na waɗin ni ba shan giya kuma tata amma kuma ni samu bai albarka wani babban sabo na annan kana yi ci, ko ba sabo na ba saboda ka kowa ma shi ara ma kuɗi ne ko ara mai kuɗi ba shi za su zama. bai da abin biyan su ko nawa sun ka shigo hannu ne shi ya so kaya sai sai zuwa kullum wanda zai ke wani zai sai zuwa abin da zai ke wani kuma su bai ci da kila zai ke ko da aka yi shi an sai zuwa babu kuɗin kawai haka Allah kawa mutane yan kasuwar da kajayayya da shi ga sha'aninsa haka an kawo mutane a nan da shi ai ba kaya ba su tsariya sai kaɗan kaɗan kun ya sai zuwa yake wani to ya sai zuwa shi nan. babu kuɗin sau wasu kuma babu kayan Allah ya gafarta wa wa ila samuda وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم أذن عادة الله لكم آية وذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم wato shi mutum wani gani ya kai awa idan malami na wa'azi yana cewa ka za ka bona a bari kama shi ma malamin wato bai da nashi kowane mutum na da nashi amma inda ya tsara ka shi shi abin da ya san bai yana yi mara kyau yana nan yana tuba gari ko yana rubu ne gaba yana nan yana yi kai ko ka wajen wa'azi kuma ka ke da irin wannan ka'idar don Allah ya taimake ka kuma ni zuwa wani wa'azi kenan sai ka zo wajen wa'azi ka ji an ce abu bai da kyau to zuciyarka ta ɓata rai ranka ya baci ita roƙon Allah ya raba ka da shi raba ka da shi lokaci gare sai ya Allah ya kawo lokaci shi kawo ba kuma ba ka bari amma in zuciyarka ta yi nadama ta kariya ta yi nadama ya sani kuma ya san shi ka kawo ƙasar da za ka bari ya san da wannan sai ka ga dai yana buɗe maka hanyoyin ka na kasuwanci kana ta kasuwancin ka jarin ka bai ja da baya duk ka sau sai ka sai suwa duk ka sau sai ka sai suwa kuma ka samu ribar ka ka shiga gidan ka kwanta lafiya ne amma idan ka ce wai kai ka san abu ka zaɓe da kai, haɗa za ka yi to za ka ja makanka jikali don ƙarshen ka sai ma ya hana masa zama lafiya ma gaba ɗaya, sai ya hana ma zama lafiya gaba ɗaya. ya ma rikita ka da kai da matar. Duk ku ji daɗi da kai da su. ka dawo da kasuwa ka shigo assalamu alaikum kowa ya kyale ka kalan babu kowa gidan ga kowa ya kyale ka ka shigo cikin gida ba kuna nan kuna jina sai ka shigo da sababi da an ka zo wakili yadda an ka aiko don ta yi maka azaba shekara kasa matsa mutane wa ga tsiya ma Wa ka aji wa ka aji haka kawai ke da musu gida ba ka zama mutane da zama laya kamin ajima ta fanna maka zuciyar ka ta hayi babu da za ka yi in ka sake da ba ka yi wa wata to amma da ka gane abin da ka yi ba daidai na ba ka dawo gari ka faɗa mai na ka abin da ni ba daidai na ba ina roƙon ka raba ni da aikin kuma ka zaba ne ko da ka sake koma ga wannan aiki da sai wa gana dama zai gafarta ma ya san lokacin da zai raba ka da shi na abu Allah ya gafarta mana wa ila samuda sabon saniya zuwa ga samuda ma aika musu dan uwan su annabi salihu kala yace ya kawani ya ku mutane na wa budullah ku bota wa Allah shi kadai kala ku min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba kun ga shi ba ya fara kama wanda annabi nuhu da annabi hudu sun kafa faɗa ja akon bayyana tun rabbi hakika shirya ta zo muku daga Allah ba su ko waɗanga na su taurin kai ya saba mana wace sai suka ce mu ba mu sa annabi ba mu gaba dai ba mu sa annabi ba yace shi manzo yake ni lakum rasulun amin sun ga jawaba mai ce in ko manzo kake gaskiya ka bari mu faɗa ma abin da za ka yi mana in manzo kake wannan abin bai buwaye raƙuma muka son kari suwa mana raƙuma ta muka son ka kawo mana ya ce raƙuma dai sun ka ce eh ya ce to a yi magana ba ina kuka son a yi suwa muku ita don fa a yi suwa wani wuri kuma ku ce eh, ba nan kuka so ba shi Allah ba haka ne ina kuka so ya ce ya hagu ka so kamin gobe da ya yi mita wani irin duki da ya kowane sulki cikin sun kasar an ka to sun ka ce mace maka yadda maka ta yi an ka ce an gwada mai duki an ka ce nan za ta yi aka san shi kuma ya ce to ni ma ku ta yi a gobe da shi ma ya ce shi ko ya alwala ya kan goshe nan nashi ba bai dauke ba sai da Allah ya ce an yi ma abin da ya faɗa mai wadda za a yi sannan ya tafi ya turo SPC sai ya ce to mutum ka sai inda duki malam dabban nan da suka son ta yato sai abinda gabobin su sun kawara tuwa guda guda suna faduwa bayan sun gama faduwa gaban su gabobin nan sun ka game ta girgije sai ta yi tukara ya ce to ga sanan hali na akatulla wannan raƙuma Allah ce lakon aya ta zama aya gare ku kamar wadda kuka ne kada ruwa ta aku ku bar ta tafi abinci bi abdullahi cikin kasa Allah wannan raƙuma ba a taɓa ta za ta shiga gonar kowa ta ɗibi abin da ta zo ta ci kada kowa shi mata magana kun ji abin da na gaya muku wala ta masuwa da su ya kafa shayi ta duna abu mai cutarwa gonar kowa tana shiga wanda duk ya taɓa ta ba ya ku zaƙo azabun alima azaba mai gaji za ta shafi za ta kama ku. kun jiya suka ce tau ana a kwana a tashi a yi soke a kuma nan kamuwa da lafi wasu abin na wani wasu وذكروا إذ لكم خلفاء من بعد عاد وبوعكم في الأرض تتخذون من سولها تتخذون من صولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وذكروا آلاء ولا تعثروا في الأرض مفسدين. واذكروا كريكة سنعوا إذ جعلكم خلفاء لوكة الله يسمع كفر أهل بوزي min ba da adam bayan ya kashe adawa kun ga annabi hudu mutane ne gargaɗi cewa su suna bayan Allah ya kashe mutanen annabi nuhu shi ma yana gaya musu suna bayan Allah ya kashe adawa bai da adadin kasa da daga zuna min suwula kuna riko daga tudanni na ƙasa wato manyan duwatsu sai ku yi kusuran gidaje haka kawai mutum ya hau duki babban duki ya shiga ciki bai da kwata bai da diga da aka yi wata ya kasa saka har shi gida cikin duki da kwarkwarin shi ya yi gida mai lungu-lungu daban-daban da aka yi wata ko wanda ya buga ya kashe sai ta aka yi wata ya kun ga alama ta nuna mutanen nan ba ƙaramin ƙari ga yake ba Wata wasu ta haidu ga ƙarfi kai wasu na ƙarfi watan hidu na sassaƙe duwatsu cikin gidaje jama'a farfuru ala Allah ne, suna da nemomin Allah wannan nemomi ba kuna na bane wala ta asabu la ardi kada ku yi tsana cikin kasa musu su ne kuna maƙwabta kun jiya suka yi shiru abin da nufewar a musu gaskiya ne قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إلا بما أرسل وقالوا إلا بما أرسل به مؤمنون wato manya-manyan mutanen nan nashi a manya-manyan mutanen nan nashi sai sun abin na su ne mala'u kamar wadda kuka ji annabi nuhu mala'u sun ka gita annabi hudu mala'u sun ka gita ba su ma wa'annan wannan annabi shi ma salihu na sun ka gida to kalar mala'ul ladina suka baru manyan mutanen nan da suka girma. mun kawai mai cikin mutane ne suka ce lillazina sudu ga wa'annan da aka rauna da mana amana wa, ga wa'annan da suka yi imani cikin su ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ko kun sani lalle salihu mursalun min rabbi an aiko shi daga Allah ubangiji ne wanda sun gane shi ba su mai sai suka koma wajen mabiyanai suka ɗora wa mabiya shi ku yanzu kun san salihu ban zona daga Allah wa ubangiji ne wato kun ga in shi ba a same shi wato a mabiya ne. kalu sai bayan Allah na da suka imani suka ce mu dai ko man sani ko ba mu sani ba na bai ma'a wasu da mu'minuna mu dai mun imani da an da aka yi shi kun ga ba a yi nasara ba wajen ba dakatar da su ba قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا إلا بالذي آمنتم به كافرون yanzu gada ko su ko talakawan tun da su an manya ba yanzu ko su ko talakawan kalan ladina suka baro masu girman kan manyan mutanen sai suka ce inna billadhi amantum bi kafiruna ku talakawa ga abin nan da kun kai imani da shi mu mun kafirce ne don ku san da sani ku kun da mu ko mun kafirce akwai wani tsakanin mu daga nan suna gama wannan magana da talakawa sai sun ka wuce da fasunan su sun ka ta sama inda rakuma take da addunan su ba aka da su. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. sun abin nan don su tsari raƙon su kashe ta. Wanda sun ka taho kuma sai suna jin suna so su ta kuma suna jin su to abinda Allah ya kaddara ko wani mutum daro aka ce shi daro mawarauci na ya dawo da wurin harauta sai ya ga an yi taro kowa tirma tirma haka ya ce mi faru an kashe kai a kuma gata ta annabi salo ta kai mutane ko ina da kuma kusan mu kashe ko kuma bayan an tawo an ce za a kashe kuma bayan an tawo kowa ya yi tsari a shi dai ko bane da ya kaza ta kusan ɗan gauri in ba shirya shirya Allah ya samu ba wato na. sai ya kire mata tun nan wurin an ya ɓace ta ya ce duk su ya dawo da kayan farauta ne sai ya wurin ta ya kama ya jima ya kashe ya ce duk abin da za a lura shi kun zai shi su sai sun ka ɗora murna suna ganin kudaru ya kashe ta ba su ba sai eh, ga ganin su tun da kudaru na ba suna ba Allah sai Allah da zai yi magana ya ce ba aka naka su duka sun tare sun kashe rafuwa su duka sun gaba da umarni a kashe ta ba haka su duka sun ka tare sun kashe rafuwa idan mutane sun kai shawara su dubu goma a kan su kashe mutum yau in an ka kashe shi in an ka kamo su dubu goma kowa sai an kashe shi ka sai an kashe hmm. saboda haka su ma don haka za a yi musu fa aka runa ka Allah yake su duka sun taru sun kashe raƙuma ba sun soke raƙuma ba wa ta wa namun rabin sun yi ta'addanci ga umarnin umarnin su ya ce kafin sun yi wa qalu sun ci ya salihu yake na zama su iduna sai ka to mana da azaba da kai mana alƙawari ya ya an kashe Ta kare mana azaba to a kawo azaba mun kashe cikin kunta tafi na mursali in kana cikin manzanni in manzo na to za a yi azaba kace to in manzo kake a kawo azaba amma wannan magana an ci kwararru na kai shi kwararru shi na kai ba suna ba su wanda ya kasa huwa kusa gara kuma ya sare ta bai ya faɗa ma Allah wa gama gama hmm, amma shi kan kwadaro komi aka ce ma aka ce mutum kwadaro na to daga komi na yi to wannan abu da sun ka yi ba aka zato mara ba فأخذتهم الرجفة فأتبعوا بجار ياسمين فأخذتهم الرجفة فأتبعوا بجار ياسمين ba'az ba wuzi gari mun ja su ne sun kawai gari cikin gidajen su kowa gurbani ya mutu ba wai aikowa ma an kai da runduna a yaki da su ba kuma isa ba su ma isa a yi kuma musu runduna ba jibrilu da ya an ka aiko ya tawo bayan garin su yi ya ce Allahu kun san a ce mutum ya yi kuwa ba a jibrilu kuwa ba a wani abu na mai kyau saboda haka murya sai ya tsaga ya yi gyara murya ya gyara murya kowa sai ya mutu Allah saki Allah da iko yake Allah wanda adda irin waɗanda rundunoni amma kuma ya ƙyale ana ta kashe musulmi. Hmm. Kuma rundunonin ga suna nan Allah da nufi ma yake. Yau kwata wallah an ko. Fatawalla anahu wa da ya qawmi laqad bulaghtukum risalata rabbi wa nasatu lakum فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. kusa da sautai mata wallah ana sai annabi salim ya bada baki ya bada bai gari su ya kaura kai ne gari su yana ta tunanin mutanen gajiya gwamnati gare su da 'yan sandansu da sojojin su, da shugaban su, da su. yau an waye gari da su Allah ya kashe su ko ɗa guda bai bari ba ko ɗa guda bai bari ba da ya kawo da kai yana ta wannan tunani wa ƙala ya tura magana shi kai yana cewa ya kawo ya ko mutane na daga da daga ta kowane tsara ta rabbi hakika na iya muku da manzancin ubangiji yana magana shi dai cikin nadama da bakin ciki saboda duk abin gada an kai Allah ya aiki shi amma sai an shari'a ranar kiyama sai an mai da basi sai an mai da basi da addu'a da ya yi musu Allah ya kashe da dalilin da ya saya musu addu'a sai an mai da basi ranar kiyama saboda haka shi na ya ka ƙara jaddada abinda Allah ya aiko ni na yi kuwa muku wani sahatu lakum na yi muku fiya kun kiyar da to ga abin da ya kai ku gare shi walakin yi bunan nasiru sai dai ku ba su san masu nasiha idan inda suna son masu nasiha da haka ba ta auku ba to Allah ya ya mana shi mana jagora yadda ka gwada ma annabi salihu karshen jama'a gana shi miyagu mu ma Allah ka gwada mana karshen miyagun jama'a miyagun jama'a ma Allah ka gwada mana karshen ka gwada mana karshen kuma yadda ka taimaki annabi salihu kan mutanen gana shi mu ma Allah ka taimake mu akan namun mutane Allah ka taimake mu akan namun mutane ka ba mu nasara da rinjaye a kan dan darajar sunayenka da ce ba zan kamar Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ƙara mana lahiya da zaman lahiya ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai ƙofa ka warkar da jikunfunan mu dukkan shirutar da muka fama da ita Allah ka warkar da mu ka buɗa mana kohohi na alheri ka zaɓi mana kohohi na shirka kuma ka sa mai ƙarshe mai kyau ka sa a aljanna kuma ka ba mu iko mu kwanan nan wurin cikin wannan darasi na mu nan za mu kwana insha Allah yi mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل